masu rare awwajen yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin siyasa. Shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arfai. Ya kamata shugaba Muhammadu Buhari kana shawara da mutanen kirki. Wasu zato suke su karya gwamnatin gaba. Ka daina ɗaukar dukkan shawarwari na wasu bai kamata ba. halin da muke ciki a halin yanzu wallahi tallahi talaka halin da yake ciki Allah ne kaɗai ya san halin da talaka yake A cikin shirin zamu tattauna ne game da matakin da gwamnatin APC ta Muhammadu Buhari ta ɗauka na janye tallafin mai tare da mayar da lita naira 145. Kome yan adawa za su ce bayan a can baya APC ta soki matakin gwamnatin PDP na ƙarin farashin fetur saboda faduwar ɗanyen mai a kasuwar duniya? sannan za mu ji sharhi daga bakin masana kan matakin ƙarin farashin na fetur a wannan lokacin da 'yan najeriya ke cikin wani hali sannan kuma za mu taɓo batun rikicin shugabanci a jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya sai ku biyo ni a cikin shirin A makon nan ne dai gwamnatin Muhammadu Buhari mai da'awar canji ta sanar da cire tallafin mai tare da ƙara farashin fetur daga kusan Naira 86 zuwa Naira 145. Gwamnatin ta ce ya zama wajibi ta ɗauki matakin domin samun wadatuwar mai ga 'yan ƙasa. Sai dai ɗaukar matakin ya zo wa 'yan Najeriya ba zata a yayin da suke cikin wani halin ƙarancin man da tsadar kayayyaki. kuma gwamnatin ta ɗau matakin ba tare da wayar da kan 'yan najeriya ba akan dalilan ƙarin farashin na fetur da 'yan najeriya ke ganin zai ƙara jefa su cikin matsanancin hali da farko bari mu fara jin ta bakin manajan hulɗa da jama'a na kamfanin mai na nnpc garbadin muhammad game da matakin ƙarin farashin na fetur lokaci-lokaci za a dinga juyayi kan yanayin kuɗin mai a fi da shi a yadda kasuwa ta gabatar na uku kusan shekara da shekaru ko kuma 'yan shekarun baya da suka wuce wani ɗan najeriya ya riga ya amince da cewa tallafin nan da ake bayarwa saboda talaka ake ba da shi to sai aka waye gari shi tallafin da ake ba tallafin nan bai cin gajiyar wannan tallafin to kaga a ci gaba da cewa ana kwaso kuɗi daga asusun gwamnati ana ba waɗansu mutane suna sa a da sunan talaka ba da ma'ana To akwai dai saɓanin ra'ayi tsakanin 'yan Najeriya yayin da wasu ke ganin matakin ya dace. Wasu kuma na ganin sam ba gwamnatin canjin da suka zaɓa ba ce ta ɗauki wannan matakin. Alal hakika wannan gwamnati ta zo da babban abu wanda mu talakawan Najeriya ba za mu lamu masa ba. Domin alal hakika Muhammadu Buhari ya yi tunanin cewa a yau talakan Najeriya babu wani gurin da talaka yake da sauki. Kayan masarufi sun yi hawa. Yau an wayi gari gwamnatin Najeriya ta yi ƙarin farashin mai daga naira tamanin da biyar zuwa naira ɗari da arba'in da biyar. A gaskiya wannan mu ƙarin kuɗi ya yi mana daidai kuma cire tallafin nan da aka yi dama bai zuwa hannunmu mu ƙananan talakawa waɗanda suke kwashe wannan kuɗi yan kalilan ne. To saboda haka kaga wannan kuɗi da aka cire na tallafi insha Allah za a yi mana wasu ayyuka wanda za mu gani a ƙasa mu karu. To kafin ƙara misali. Ai hatsari biyar an salita. Fasa abin da muke yi Jami'u dawa dai sun soki matakin tare da yin kira ga gwamnati ta gaggauta dawo da tsohon farashin. Tsohon gwamnan Kaduna Balarabe Musa kuma shugaban jam'iyyar PRP ya zana wasu dalilai ciki har da hasashen zaben 2019 a tattauna mu da shi. Na farko ƙarin bai dace ba, kuma babu imani, babu tausayin jama'a, babu la'akari da halin da tattalin arzikin ƙasar yake ciki, kuma babu tunani da aiki da abin da mutane suke tsammani yanzu suna ganin kishiyan ajin ko kaɗan bai dace ba kuma in kuskure ne to nan da nan a gyara a kauda tsarin nan gaba ɗaya a share shi Amma ita sanarwar da gwamnatin ta fitar ta ce ya zama wajibi ne ta ƙara farashin man. Kamun yin san bai zama wajibi ba, mun san ba ne a wannan abubuwa ba, kuma a zaton ra'ayi ne saboda dalilai wanda ba su dace ba dalili na farko wanda bai dace ba domin ya a sami kuɗin da za a sasanta sha'anin kasafin kuɗin dubu biyu da goma sha shida to sai aka ɗauko wannan hanya ta rashin imani ta samun mubanci kuɗi wato a tursa su jama'a a samu kuɗin da za a ƙara wa gwamnati domin su sasanta kasafin kudin dubu biyu da goma sha shida. Eh. Yanzu ko muna zaton shi ne ana neman kudaden da za a wato jirgin da sace-sacen nan sun kawo. Kamar misali an ce an kaji kudaden da aka sassata da yawa. Amma mutane da su san da kudin da suke ba da kudin da aka yi abin da aka da su ba. Yau kuma muna tsammanin ma akwai mugun abu tunda wannan siyasar kuɗi ake ciki a Najeriya siyasar kuɗi ne ana tunanin ana tunanin dubu biyu da goma sha tara wannan gwamnati da wannan jam'iyyar suke su tana tunanin dubu biyu da goma sha tara ba za ta sami kuɗi da za ta yi sha'anin eh, zaɓe ba kamar yadda 'yan adawa suke ciki to a taƙaice APC ba za ta sami kuɗin da za ta yaƙi da pdp ba a dubu biyu da goma sha tara saboda haka kuma a samu waɗin a ƙara kuɗin nan don a samu kuɗin da za a ba shugabanni su yaƙin zaɓe a dubu goma sha yadda za su iya hamayya da pdp Eh, amma ita gwamnatin tana cewa ta hakan ne don samun wadatuwar man, kuma ba ka ganin misali kamar ita wannan gwamnatin da ta zo ta toshe duk wani hanyar satan mai. To na farko mutar kamata ne za ta ta ce don saboda mai ya wadata ko? to ai dama can gwamnatocin da suke kara kuɗin mai koyaushe haka suke faɗi in aka ba 'yan kasuwa yadda suke so aka ma 'yan kasuwa yadda suke so za su wadaci ƙasar da mai to amma ya haka ya taɓa ko gwamnati ta kara kuɗin mai ɗin 'yan kasuwan sun bari an sami kuɗin mai ɗin yadda mutane za su wadata na farko kenan na biyu ina amfanin wadatan ƙasa da mai yadda mutane ba za su da kuɗin da za su iya sai domin suna fama da kuɗin abinci kuɗin haya da sauransu To wasu dai na ganin ma 'yan kasuwa raga matafiyar da harkar ma a Najeriya na iya sa manya ci gaba da yin tsada. Na tattauna da Dr. Kasim Kurfi, shugaban kamfanin hada-hadar hannayen jari na APT a Lagos. To a tattalin arziki wannan mataki ne wanda ya dace dama ya kamata a ce an ɗauke shi tun kafin wannan lokacin domin babu wani abun da zai wadatar da mai kowane lungu na ƙasar nan sai ka ban mai 'yan kasuwa su harkar su iyaka ka ce za a yi tsada tsadan nan ɗan lokaci ne kaɗan yau in kai tsada wani sai kawo ya saida da arha in kuma ya saida da arha gobe ba mai zuwa wajen ka kenan kasuwa za ta yi aikinta kamar yadda take yi a fannin dizal wanda kowa ya sani man dizal yanzu kowane jiha kaje kana samun shi kuma ba a yin kyau kuma farashi suna sai da shi gwalgwadon hali wani wuri biyar, wani wuri 130 wani wuri biyar. abin da ya kamata a yi ma harkar mai kenan ba a sai ba biyar. a'a a bude ta a bakin kasuwa duk yadda farashin ne sama zai dawo kasa. Eh, to amma dokta wasu na ganin kamar ya kamata a ce ba wannan lokacin aka ɗauki wannan matakin ba. saboda ganin irin halin da 'yan ƙasa ke ciki. To wani lokaci ya kamata a ɗauka duk yadda mutane suke so babu wani lokaci sai lokacin da aka yi abun nan da an yi shi kafin wannan lokacin da ya fi dace amma tun da yanzu kuma aka yi shi nan sai mu ci gaba eh. abun da dai ya kamata gwamnati ta gane wannan mataki ɗaya ne ta ɗauka akwai mataki guda wanda kuma bata ɗauka ba shine har hanyar da ɗan kasuwa zai samu dalar shi eh. akwai wata kasuwa da ake kiranta autonomous ya kamata gwamnatin tarayya ta buɗe wannan ta babban kuna duk wanda ke so ya shigo da dalar shi ya sai da yadda yake so domin in ka ce a sau mai ina za su sau mai ba su bukatar naira sau mai suna bukatar dala dalar nan gwamnati ba ta da shi so a buɗe wancan kafar wanda muke kira ta autonomous market a babban kuna su shigo kowa ya zo da harkar kuɗin shi ta yadda yake so domin in kai wannan ka daidaita abun kenan kowa sai ya ta ya je ya zo dalar shi yadda ta kama mashi kuma ya shigo da abin da yake so wannan mataki ne da ya kamata a ɗauka tuntuni duk matsalolin da suke zowa kasuwa za ta yi maganin su yau babu gwamnati ba ta gama ga farashin sukari ba ko maki ko omo ko sauran abubuwan masarufi ko ko dawa acca gero masara ba mai gaya ma nawa za ka saye ta ka je abin da kasuwa ta ba ka saya kawai to in aka yi haka shine za a samu maslaha Dokta wani batu da ya ɗaure wa mutane kai shine yadda farashin nan aka sa shi har ya kai naira ɗari da arba'in da biyar. Wannan shine kuskure na farko. Kada ka takaita farashi, ka bar kasuwa ta daidai farashi. ita kasuwa da ake ganin ta alkali ce duk wanda ya da za a tafi a bar shi a koma mai sauki so ba yau aka fara ba yau in ka ɗauki gero ka ɗauki dawa ka ɗauki acca wake cewa ga kuɗin ta kuma duk inda za a samu ta ɗan kasuwa sai da zai samu ta ya da kanshi. kamar dokta ya kamata daidaita farashi musamman arewaci inda ake shan man fiye da farashin gwamnati. daidaita farashi ba hukuma ya kamata ta yi shi ba ta bar kasuwa ta daidaita farashinta. Eh. duk yadda kake so wata gwamnati da daidaita kuɗin mai ba zai yi ba tunda ba ita ke so shi ba shi ko wanda ya so shi kowa ya kama wani bashi zai ci kuɗi ne ya so shi kaga kuɗin shi ba daidai suke ba wanda ya sa kuɗin shi gangariya ya je sau so a bar kasuwa ta daidaita farashi ba gwamnati ba eh. kasuwa alkali ce kasuwa ma'auni ce kasuwa ke ta kanta duk wanda ya ce zai yi zai zazunci kasuwa kasuwa za ta yi maganin shi in ka ce tsare za kai kana tsare sai mutane su baka su koma inda sauki yake to kahin ka ankara kowa zai dawo ya sauki dan ne mafita To, Dokta, kamar ya kuke ganin yadda wannan matakin zai ɗore ganin cewa a can baya an ta ƙoƙarin janye tallafin nan amma kuma ana satan man. Eh, saboda waɗanda ke cin riba abun suke goyon baya kada ya Yanzu wane ne za ka yaudara, wane ne ke samun mai ɗinnan? a farashin shi ko mu da ke Legas ba kowane lokaci zaka samu farashin shi ba daidai dole sai ka je ka saya a bayan fage don ka ci gaba da harkar ka ashe wannan ya nuna amma haka ba ta faruwa a Disneyland so a bak kasuwa ta daidaita kanta kasan dokta in kana batun kasuwan nan haka aka yi ga fannin wutar lantarki an ban ma 'yan kasuwa amma har yanzu ba wutar a'a a'a yanzu haka maganan nan da nake ma a ofis ina ina samun wuta awa 24 dan bani aiki da wutan nefa IPP ke bani wuta. Har yanzu ba a daidaita ba a kyala mutane su sarrafar da wuta su saida mutane yadda suke so. In aka yi haka komi zai daidaita. Amma har yanzu fannin da ake samun wuta wuri ɗaya ne masu saida ta mutum ɗaya ne. Baka da choice, baka da zabi. amma daga inda aka ba da damar duk wanda ke so yana iya tada janaratan shi ko ya haɗa sola ko ya haɗa menene ya tara wutar shi kuma ya saida yadda yake so za ka ga farashin ta ya wadatu kuma kowa ya samu ina tabbatar ma abin da zai kawo wadaton mai shine ka kyale yan kasuwarsu su kasuwancin su ba ni tsammanin zamu shekara biyu baka gar fayanar riba sun tashi duk inda dan kasuwa ya san zai samu kuɗi zai je abin da ya hana yan kasuwa su zo su gina matatun mai saboda ko ka tace mai din za a takaita ma yadda za ka sai da shi amma yanzu an ce ka sai da yadda kake so. Eh, to ai kwanan can baya an ba su lasisi na su zo su gina matatun mai amma suka ga cewa ai shigo da man ba an fi samun kuɗi. Ba su yi amfani da shi ba domin ba a ba su damar da za su sai da man su ba yadda suke so yanzu an ba da dama. Eh. Za ka ga yadda matatun mai za su fito. Kai batun Ina tabbatar ma ba za a shekara guda ba wani sai ya kafa nashi. Ai matatun mai ba dole kai babba. Akwai wanda za ta tace ma kawai eh, tirela talatin tirela hamsin durana guda ta ishe ka. wannan kuma cikin wata shida za ka iya haɗa ta mobile ake kiransu honorable yusuf mai tamatuga tsohon ma'aikacin kamfanin mai ne na nnpc a najeriya kuma a cewar shi tun lokacin da aka rantsar da buhari ya kamata a ce an je tallafin mai domin za a yi maganin barayi ni a gani na kusan da ya kyautu ne ma a ce wannan ƙarin kuɗin mai an yi shi a ranar da aka rantsar da shi domin kusan in ka duba irin barnan da aka yi a baya a gwamnatin shugaba jonathan wanda tun da aka kafa ƙasar nan ba a taɓa samun wato ganima na cinikayyar ɗanyen mai ba kamar shekarun da ya yi shugabanci ya bar gwamnati kusan babu ma kuɗin da za a iya biyan albashi na ma'aikata to tun lokacin da ya kamata mu yi wa kanmu nasiha mu yaye kanmu daga wannan ɗabi'a wato na shigo da mai sannan kuma a karya farashin shi a sayar. Bangaren mai dai yana da matukar tasiri ga rayuwar 'yan Najeriya. kuma yunkurin janye tallafin mai da tsohuwar gwamnatin goodluck jonathan ta yi yana daga cikin dalilan da suka haifar da faduwar gwamnatin amma ko farin jinin buhari na iya dushewa ga 'yan najeriya da suka kawar da pdp da ta shafi shekaru sha shida tana shugabanci a najeriya To ana dai cikin wannan sai ga rikicin PDP ya sake kunno kai inda wasu masu ruwa da tsaki a jam'iyyar da suka hada da tsohon ministan yada labarai Farfesa Jerry Gana suka sanar da kwace ikon shugabancin jam'iyyar daga hannun Ali Madu Sharif. Sanata Mantu yana cikin waɗanda suka jagoranci matakin tube Sharif ya kuma faɗa mana dalilansu. Na farko an ce manya maganin bacin wasa. Idan ka ga wasa ya ɓaci, ka dole manya su shiga cikin su gyara. in ka duba da kyau za ka cewa a shekara 1998 aka kafa pdp an kafa ta akan manufofi ne masu ma'ana na farko an kafa ta ne kan matsayin jam'iyyar da za ta saurari talakawa za ta yi aiki da umarnin talakawa shi yasa aka ce wata power to the people wata power ga al'umma to amma mu sai muka bar giyan mulki ya kanmu muka bugu da giyan mulki aka fara kauce hanya ka san mutumin da ya sha giya ya bugu dole ya tambele to shi kenan muka fara tambaye muka fara barin hanya daga nan har muka bar hanya gaba ki daya ba da suka ba mulki muna ganin ba su isa ba Ko bai muna yin son zuciya kawai mutumin da ya cancanta a sai a bashi mulki sai wasu masu hannu da shuni masu mukami ko na gwamna ko na wani babban mutum a cikin jami'an pdp din sai zai zauna ofisin shi sai ya soke suna wa'anda aka aka zaba din nan ya sa wanda ya ce so ko don an ba shi kuɗi ko kuma yana da wani dangantaka na musamman da wayannan mutane to abin da ta tafi da kenan har kuma mutane suka suka ce to mun kun ci amanan mu saboda haka mu ba za mu sake zaben ku ba shi yasa a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muka fara zaɓe fi APC ta ɗauki zaɓen nan to mun dauka cewa tun da an riga an mana an nuna mana cewa an ba ba amince da wasu saboda mun sa mun sa mutane mun sa ma jama'a shi yasa suka suka yi waje da mu to ya kamata a ce mun zama tubabbu a yanzu duk abin da za mu yanzu ya kamata mu tuba mu nemi gafaran jama'a mu nemi gafaran ubangiji da ya bamu wannan mulkin mu koma kuma yi abubuwa kamar wanda ya tuba wanda ya tuba ba za a ba za a same shi yana aikata abubuwan nan da da ya sa lokacin da yake cikin halin da yake ciki ba to aka waye gare yanzu maimakon mutane masu su nuna cewa suna halin tubabbu sai kuma aka zo lokacin da abu da ake na kwanan nan wanda yake zai ya kamata ya ba mu dama muka mutane mutane cewa mun canja mu din nan ba kamar daɗin ba ne mu bi ka'idodin mu na jam'iyya mu yi zaɓe sauran Allah mu ba hakkin jama'a hakkin su zaɓi duk wanda su zaɓa sai kuma aka waye gari kuma muna kuma maimaita abubuwan da suka sa har aka yi waje da mu to shine wanda muka abin da tafi haka muka ce to wannan abu fa idan ba mu shiga ciki ba wata rana ko ba ma nan za a zaka bari mu asiri mana albarka saboda haka gara mu tashi sai mun yi yaki da wannan zaluncin mun yi yaki da wayannan mutane da suka manta da da basu koyi komai daga abin da suka faru ba saboda ko mai nasara ba in yanzu ka faru ba za ki to Allah masa barka da wannan sun sun yaki zalunci sun yaki azalmai amma kuma ba su yi nasara ba. To Ali Madu Sharif ya mayar da martani a ta bakin kakakinsa Inuwa Bola Na farko da ya gasar jami'an PDP e akwai dokoki da ake amfani da ita na gudanar da ayyukanta. saboda haka wani ba zai tashi ko a wani suna ya bawa kansa ya zo ya ce zai ci jam'iyya ko kuma ya wani abu ba da ba bisa ka'ida ba da ba bisa kuma dokoki da aka shimfiɗa na gudanar da ayyukan pdp ba wayannan mutanen ban ce a kundin dokokin pdp an san su ba an kuma a san su a wani section suke ko a wani part na kundin tsarin suke saboda haka kowa zai iya tashi ya ce shi ma yana da hujja na neman ko a canja uh, shugabane ko a yi wani hali dai a cikin jam'iyya kuma na san maganganun da suke na son ransu ne mutane ne da mun san su suka bata jam'iyya su suka kashe ta su suka rudi jonathan har aka fadi zabe da yake su yanzu suna ikirarin su 'ya'yan pdp ne kuma su suka kafa mm. jam'iyyar ko wannan mm. shugabanci na tunanin janyo su domin ganin cewa an haɗa kai an tafi tare kwarai kuwa dama nufin kenan ai tun shigowar shi ali sayar ya faɗa cewar a lokacin da aka faɗi dole an samu saɓanin ra'ayi duk mun gane cewar musamman ma wayanda suka zabi apc a lokacin zaben da yawancin mutane pdp ne da ba su gamsu da yadda ake tafiyar da jam'iyyar ba saboda haka tun farkon shigansa ya ce to zai nemi duk waɗanda suke da ra'ayin pdp don a zo a sake haɗuwa a tafiyar da jam'iyya allah ya bamu nasara a nan gaba saboda haka da mutanen nan sun shigo ta kofa ne na neman a zauna a tattauna a fahimci juna akan yaya ne za a tafiyar da jam'iyya kaga wannan sun nuna dattaku amma ka zagaye ka tafi gidan jam'iyya baka nemi shi chama din ku zauna ba baka taba rubuta miji ko ka faɗa miji cewa gashi rashin gamsuwar ka da yadda ake tafiyar da jam'iyya ba kawai sai ka kira taro ka ce to ka canja shugaban ka abin nan ai shine dun dai ba kada da shaida bindiga an ba gaba ai shine yake cewa juyin mulki. To wasu dai masu fashin baki na ganin yadda imanin 'yan Najeriya ya fara raguwa akan APC. Yanzu wata dama ce ga jam'iyyar PDP ta tashi tsaye kafin zaben shekarar 2019. Masu saurare a nan zan dakata a cikin shirin yanzu a madadin editan mu Bashir Ibrahim Idris da Aminu Ahmed Manu da suka taimaka wa shirin. Ni awwal yau ke cewa sai wani lokacin idan Allah ya kai mu.